من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم سلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau alhamis inda take sha bakwai ga watan jimada asaniya wato watan shida kenan na kalandar musulunci na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijiriya wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi yau akan sabon eh, take ne wanda ake kira alfaslul ashiru fil jinayati wa ahkamiha a wannan darasi namu in sha Allahu fasali ko rabewa na goma ko kashi na goma zai mana baya za mu yi bayani ne akan aljinayat jinayat shine ta'addanci wa ɗan adam yi wa ɗan adam ta'addanci wa ahkamiha da hukunce-hukuncenta wato ta'addanci ga ɗan adam ya kasu kashi biyu ta'addanci ga rayuwarsa gaba ɗaya a masa ta'addanci a kashe shi shine aljinayatu alal nafsi wato ta'addanci ga ran mutum sannan kuma aljinayatu alal atraf ta'addanci ga gangan jikin mutum wanda bai kai ga rai ba taɓa rai amma ai ta'addanci ga menene ga gangan jikinsa a yanke masa hannu a sare masa hannu a yanke masa kunne a tsiyaye masa ido a sare masa kafa a farɗe cikin shi da wuka da makamantansu wanda dai ba zai kai ga rasa rai ba to su ɗin suna nan kashi kashi kashi kashi kashi to menene hukunci da hukunce hukuncen da shari'a ta tanada ga shi wanda aka yi wa ta'addanci a jikinsa ko ga ransa mai shari'a ta tanada wa shi mai ta'addancin mai shari'a ta tanada wa su yan uwan wanda aka yi ma ta'addancin menene kuma abin da ya shafi na haƙƙin Allah ga shi Allah da ya halicci ran Allah ne ya halicci ran ya so ya rayu kai ka terminating nashi ka kashe shi Allah ne ya halicci ran ya halitta masa ido ya halitta masa kunne ya halitta masa hannaye da kafa sai ka zo ka yanke hannayen to duk waɗannan abubuwa su ne za mu yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mala ya ce wa fihi arba'u mawadin akwai wato matakai ko darussa guda hudu a ƙarƙashin wannan babi mai albarka almadatul ula mataki na farko fil janayati ala nafsi za mu fara da yi wa rai ta'addanci bi ma'ana kisan kai da shi za mu fara menene definition ko ta'arifi ko ma'anan wannan kalma aljinayatu alan nafsi ta'arifuha malamai suka ce aljinayatu alan nafsi ta'addanci ga rai ko jinaya ga rai hiya ta'addi alal insani shine yi wa mutum ta'addanci bi izhaqi ruhihi wajen tafiyar da rayuwarsa ransa ko wajen salwantar da ransa au itilafi ba'di a'dha'ihi ko kuma salwantar da waɗansu sassa na jikinsa ba a salwantar da ran ba amma an salwantar da waɗansu sassa na jikinsa au isabatihi bi juruhin ko kuma ba a salwantar da ran ba ba a salwantar da wasu sassa daga jikin shi ba amma an ji masa ciwo kasan ciwo za a wa mutum nan ya warke amma hannu idan aka sare shi an salwantar da wata gaba ta jikin shi to wannan shine ake kira aljinaya salwantar da ran mutum salwantar da waɗansu sassa na eh, sassan jikin shi ko kuma ji masa ciwo waɗannan abubuwa guda uku su suka haɗu suka yi fomin ɗin kalman aljinayat suke ba da ma'anan kalman aljinayat na biyu hukmuha muna son mu san hukuncin salwantar da ran mutum ko kuma salwantar da waɗansu sassa na jikin shi ko kuma ji masa ciwo me hukuncin shi a musulunci halal ne ko haram makaruhi ne ko mustahabbi ne hukuncin dai a musulunce ya harumu kun gani ko haramun ne Allah da manzansa sun haramta shari'a ta haramta biduni haƙƙin izhaƙu ruhil insani biduni haƙƙin shari'a ta haramta salwantar da ran mutum ba tare da wani haƙƙi ba menene haƙƙi mun tabbatar ya kashe wani ne to kaga salwantar da ran shi a nan ya halatta saboda haƙƙin musulunci ne ya kama shi ina fata an gane ko? Oh. to akwai wani mai mota 406 mara number 406 mara number a waje yana da speaker na apc ne ko menene eh, apc ko ok bai da nomba da allah ya dan gyara fakin ne kawai to haramun ne haramun ne haramun ne salwantar da ran dan adam ba tare da haƙƙi ba au itlafu udwin min aba'ihi ko kuma salwantar da wata gaba daga cikin gaɓoɓin 'yan ɗan adam ba tare da haƙƙi ba kamar ya ne hakkin mun samu ne yanke hannu wani shi mahai a yanke nasa to kaga nan haƙƙi ne ya kama shi au isabati bi ayi azan haramun ne haramun ne a danganta wata cuta ko cutarwa ga ɗan adam fi jasadihi a jikin shi haka kawai kamare shi ba a so kamare shi ma ba a so falaisa ba'adal kufri zambun babu wani zunubi da ya fi girma bayan kafurci da kafurce wa Allah irin zunubin qatlul mu'min irin zunubin kashiran mumini bayan zunubin kafurci ba wanda ya kai wannan girma salwantar da ran kafir mumini musulmi ko salwantar da wata gaba ta jikin shi ko kuma ji masa ciwo jinin musulmi is an haramta zubar da shi kawai inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha ila an talqawni yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam turran da yayi wato hajin shi na bankwana shine hajin shi na farko shine na karshe a rayuwarsa cikin laccan da yawan mutane a arfa laccan da tun sati aka fara ta har kusan la'asar aka gamata saboda shine gathering shine haduwan da manzo Allah ba zai sake haduwa da al'umman musulmi a wannan shine haduwa na farko shine haduwa na karshe saboda haka ya yi amfani da wannan daman wajen yi wa musulmin duniya gaba daya wanda suke gaban shi bayanan abin da ya haramta a gare su da abin da ya halatta kuma yace don Allah wanda suka ji ni suka halarta su rika sanar ma waɗanda suke zuwa nan baya generation a rika passing passing har abada daga cikin abin da ya gaya musu gineninku inna dima'akum jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku haramun ne kamar yadda makka ta haramta a yau kamar yadda wannan ranan da muke ciki ta haramta kamar yadda kuma muke cikin wata na haram wannan haramcin ko ba ranan da za a halatta shi manzo Allah hatta talqauni har ranan da za ku mutu ku gamu da ni a gaban Allah gobe kiyama ina fata an gane ko zubar da jinin musulmi ko halakar da dukiyansa ko kwace dukiyansa wannan haramun ne sai dai in haƙƙin musulunci ne ya kama shi ya ɗau bashin jama'a ya biyan su yana da kuɗi sai a ka a a ɗauke dukiyansa hakkin Allah ne ya kama shi na zakka ya ƙi ya fitar sai a zo a cire da ƙarfi da yaji yawwa ina fata an gane ko hakkin Allah ne ya kama shi na menene ya yi sata sai aka yanke hannu kaga hakkin Allah ne ya kama shi hakkin Allah ne ya kama shi ta wace hanya ya kashe rai ya man ta'addanci shi mai a kashe shi to in ba haƙƙi ba da waɗannan abubuwan haramun ne liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki waman ya mu'minan duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan fa fajaza'uhu jahannamu Allah ce sakamakonsa shine jahannama zai fito Allah ce khalidan fiha in ya shiga zai dawwama babu ranar fitowa shikenan Allah ce a'a wa ghadiba Allahu alaihi kuma fushin Allah ya tabbata a kansa shikenan a Allah ce wala anahu tsinuwa ta kuma ta hau kansa ya isa a'a wa a'adda lahu azaban azima Allah ce na tanada masa wata irin azaba mai girman gaske duba abubuwan da Allah ya jero kawai akan kashe ran mumini musulmi ba tare da wani haƙƙi ba za'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima Allah ya tanada masa azaba mai girman gaske wannan aya mai albarka a je suratul nisa'i aya ta casa'in da uku za a ga ƙarin bayaninta to ta inda ayan da ta haramta kenan ta nuna hatsarin kashe ran mumini duk abin da aka ce jahannama ne makomanka in ka aikata shi ko aka ce fushin Allah ya tabbata a kanka in ka aikata shi ko aka ce la'anar Allah da tsinuwar Allah ta tabbata a kanka in ka aikata shi ko kuma a ce Allah ya tanada maka azaba mai girman gaske sakamakon aikin da kai to wannan abun yana nuna ce haramun ne duk abin da aka ce sakamakon shi azaba ne to yana nuna aikin haramun ne saboda haka kashe ran mumini haramun ne wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam a ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kawo mana hadisai guda biyu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma yuqba bainan nasi yawmal qiyamati fi dima farkon abin da za a fara hukunci a kan shi cikin al'umma na zalunci shine addima'u jina ne jini kisan kai ne farkon abin da za a nan cikin haƙoƙin mutane farko abin da za a bincika shine jinin mutane a wajen ibada kuma farkon abin da za a bincika sallan mutum amma a wajen haƙƙoƙi kuma fa farkon abin da za a bincika gobe kiyama kisan kai haƙƙin jama'a na jininsu ina fata an gane ko naushi kai wa mutum jini ya fito haƙƙi ne farko wannan jinin da ya ɗiga yana daga cikin haƙƙoƙin jama'a da za a fara bincikawa ballantana kuma a salwantar da wata gaba ta jikin shi ballantana ma a kashe shi gaba ɗaya to cikin haƙoƙin jama'a tsakanin jama'a da jama'a abinda za a fara bincikawa jini wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lan zalal muminu fi fushatin wato mumini musulmi ba zai gushe ba a gobe kiyama cikin hutu da natsuwa da kwanciyar hankali yaushe malam yusuf daman haraman matakan bai zubar da jinin wani ba jinin da Allah ya haramta bi ma'ana duk wanda ya je wa Allah gobe kiyama bai zubar da jinin wani da Allah ya haramta a zubar ba to wannan mutumin ba zai gushe ba cikin hutu da sauƙi ga al'amuransa na kiyama amma duk wanda ya je gobe kiyama aka ce yana da jinin wani a wuyansa da ya zubar masa na haramun to wannan yana cikin bala'i da musiba da kunci ina fata an gane ko amma sauƙin mutum da walwalan mutum da jin daɗin mutum a gobe kiyama in ji manzo Allah ya je gaban Allah bai da jinin wani to wannan yana cikin sauƙi ina fata an gane ko to mun ji hukuncin zubar da jinin musulmi muni na uku anwa'ul jinayati alan jinayati alan nafs ta'addancin da ke salwantar da ran musulmi ko ran mutum ya kasu kashi uku na farko shine aljinayatu ala nafsi salasatu anwa'in wato ta'addanci garai rai ga ran mutum wanda yake kai har ya rasa ransa yana nan nau'i uku ne na farkonsu wahiyar amdu shine ganganci mutum yana cikin hankalinsa da hayacinsa da lafiyarsa ya ta samma musulmi gadan-gadan da gangan kuma da niyan kashe shi zai ya ta san masa gadan-gadan ya riko abin da duk wanda ya gan shi ya san a eh, kisan zai yi kaga wanda ya tasan musulmi gadan gadan da bindiga ba yanda za a aikace ba niyan kashe shi yayi ba kaga wanda ya tasan musulmi gadan gadan da wuka da takwabi da kibiya da mashi ba yanda za a aikace ba niyan kashe shi yayi ba ka gan mutumin da ya tasan musulmi gadan gadan da fetur a galan da ashana ko ya tura shi daga gidan sama hawa uku ko ya tura shi a rijiya ko a ruwa ba yadda za a ce wannan bayi niyan ma kashe shi ba to irin abin da ka rike kai amfani da shi da kuma irin inda kake din ka kashe shi shine a shari'a ke la'akari da su cewa lalle kai intending kashe shi kana da niyan kashe shi wannan ne deliberate and intentional killing ko murder haka ake ce masa na bari ungama bari ungama ina kai aya wa huwa ma'anan kisan gangancin nan wa huwa an yaksudal jani jani shine criminal mai laifi shine mai laifin nan ya nufi katla mu'minin ko ya nufi ya kudurta a zuciyar shi kashe mumini au taho ko cutar da shi kamar farke shi da wuka fa ya amadu ilaihi sai ya tasan masa gadan-gadan fa ya zuribahu bi hadidin ya je ya buge shi da wani irin karfe au asan ko ya buge shi da wata sanda au hajarin ko ya buge shi da dutse ya jefe shi da dutse aw yulqiyahu min shahikin ko ya tura shi daga wani irin tudu tsauni mai tsawon gaske aw yughriqahu fi ma'in ko ya hankada shi a cikin ruwa mai zurfin gaske da ba za iya fitowa ba aw yuhriqahu binarin ko ya yayyafa masa fetur ko karanzu da ketta masa wuta aw yukhniqahu ko ya je ya shaƙi wuyan shi da igiya ya ɗaure ya ja ko ya danna masa filo a hanci da baki ya danna ta yadda ba zai numfashi ba au yut'imahu summan ko kuma ya dasa masa wato guba a abinci poison ko abin sha fa ya mutu bi zalika sai ya mutu ta waɗannan hanyoyin aw yusabu bi talafi fi a'ba'ihi ko kuma ya masa waɗannan abubuwa amma a gaɓoɓinsa ta yadda zai kai ya rasa wata gaɓa ta jikin shi aw jurhin fi badanihi ko kuma ya ji masa ciwo a jikin shi to waɗannan ana kiran shi kisan ganganci nau'in kisa na farko kenan wa hukmu hadhihi jinaya hukuncin irin wannan kisa na ganganci mutum ya tasamma mutum karara da gangan annaha tujibul qawat irin wannan hukunci yana wajabta yin kisasi dole a yi kisasi kisasin kuma hanya uku ake bi za a kamo wannan mai laifin a kawo shi a je a kira ‘yan uwan wannan mamacin ko ‘yan uwan wannan mutumin da aka yi wa ta'addanci ga gabarsa idan bai kai ga kisa ba ko kuma ciwon da aka ji masa idan kisa ne sai a cewa su kuma na ganganci ne a ce yan uwan shi to wane fa ya shine ya kashe dan uwan ku gashi an kamo shi sai abun da kuka ce shari'a ta ba su menene zaɓin ɗayan abun uku idan suka zaɓi suka ce a kashe shi kawai shi kenan idan suka ce mun yafe kar a kashe shi ya bada da diya shi kenan dan suka ce diyar ma mun yafe shine afuwa kenan na uku faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum na farko a ce kun zaɓi kisa idan suka ce mun zaɓi kisa ma son diya sai a je a kashe shi na biyu a'a mu diya muke so mun yafe kar a kashe shi sai a duba diyan wannan lokacin nawa ne ya kama yanzu kusan miliyan talatin da bakwai ne nike ji sai a haɗu a biya don suka ce da diyan da kisan mun yafe to shine option na uku kin afuwa shine afuwa akwai mai honda civic namban kaduna doka 979 yana nan kusa ta Allah ban ya samu dace wannan Allah ya ce wakatabna dalilin da ya sa kisasi ke hawa kan shi Allah ya ce wakatabna alaihim fiha mun rubuta mai yahudawa a cikin attauransu haka nan ma mun rubuta wa kiristoci a cikin injila mabiyan annabi isa da annabi musa dukkansu mun rubuta musu annan nafsa bin nafsi duk wanda ya kashe rai a kashe shi wal'aina bil'aini duk wanda ya tsiyaye idon wani ko ya cire idon wani a cire nashi wal anfa bil anfi duk wanda ya yanke hankin wani a yanke nashi wal uduna bil uduni duk wanda ya yanke kunnen wani a yanke nashi was sinna bis sinni duk wanda ya cire haƙorin wani a cire nashi wal juruha bangaren idan aka zo ciwo ne kawai to shi kuma kisasun sai ayi yi kisasi shi ne fassaran aya inda aka nuna cewa lalle in mutu ya kashe rai da gangan to kashe shi za a yi shi ma lace yanda kuka ga mun kawo muku wannan hukunci alkur'ani yana nan a taura yana nan a injila ta wajen manzon Allah sallallahu shi kuma qauluhu sallallahu annabi wasallam ce man qutila lahu qatilun duk mutumin da aka kashe masa wani dan uwa fa huwa bi khairin nazaraini an bashi zaɓin ɗayan biyu imma an yudiya imma ya biya diya su ce suke so wa imma an yi ko su ce suke so shi ma a kashe shi wa qaulihi sallallahu alaihi wa a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce man usiba bi damin duk wanda aka kashe shi au khabalin ai jurhin ko aka ji masa ciwo fahuwa bil khiyari baina ihda salatin an ba ma wannan mutumin zaɓin ɗayan abubuwa guda uku ina imma an yaktasa ko a yi ƙisa shi ma ce a kashe shi in kuma ciwo ne ya ji masa ya cire masa ido ya ci ni ma a cire mai idan aw ya akhuzal akla ko kuma ya karbi menene diya kenan ko shine aw ya afu ko kuma ya ce yayi afuwa fa in arada rabi'atan idan ya so wani na hudu to fa khuzu ala yadayhi wato ku kame hannayensa ku hana shi zalunci ya ce shi ba kisa shi ba su ba wannan ba ya ce shi yana son ya ƙari bayan an ba shi diya yana son ƙari ya kashe shi kuma ina za a yi haka annabi ya ce waɗanda abubuwa su ne guda hudu kawai ai guda uku ko ka ce a masa kisasi yanda ya kashe a kashe ko yanda ya cire mun ido a cire nashi ko kuma mun yafe kisan da aka yi ba da diya ko na yafe abin nan cire mun ido da ya a bani diya ko kuma ya ce na yafe su duka ina fata an gane idan ya ce zai nemi na hudu kuma to bayi da hujja to idan muka tsaya a nan shi rai in ya salwanta raƙuma ɗari ne ake aunawa idan kisan na ganganci ne shi da ake kira diyatul mughallaza diya mai mai karfin gaske mai tsananin gaske shine raƙuma ɗarin za a nemi masu ciki ashirin da biyar a sayo a nemi 'yan maruƙa haka matasa ashirin da biyar a sayi masu yaya ashirin da biyar sannan kuma a sayi manya haka ashirin da biyar Shi ne diya mai tsanani kenan ba wai zallar raƙuma ɗarin zai ka ba za a yi categorizing nasu into four a rarraba su shine diya mai tsanani saboda ya yi intending kisan kuma ya san consequence abin da zai biyo baya ana ka bariwa ne ce wallahi sai na kashe shi to a nan wajen diyan shari'a ta ce duk yan uwan shi su janye su bashi shi ya je ya nema su janye tunda da ganganci ne ya nuna sai yayi ana a'a a'a ya nuna sai yayi to shari'a bata yadda wani cikin yan uwan shi da dangin shi su taimaka masa ba kuma za a ɗiba masa nawa shekara ɗaya biyu uku ne idan bai kawo ba sai hukuncin kisan ya hau kanshi ba yadda za a yi ba mai taimaka masa ina fata an gane ko tunda shi yana jiji da kai a bar shi ya ɗanɗani sakamakon ji da kansa sakamakon rashin karɓan nasihansa sakamakon girman kai da ya yi ana hana shi yana ki kuma ya san abin da zai biyo baya fa shi ne wannan ya je ɗin ya yi to shari'a hai ta haramta wa duk wani nashi ya taimaka masa a bar shi? kuma ana yankewa mutane ne ina jin wata shekara uku ne ina jin su bayar within three years wannan kuɗin kaga miliyon ɗari miliyon talatin da bakwai ne ina ji yanzu idan ka duba diyar rai kusan hakan to ka gani sai a je a ce ka tara miliyon ɗari eh, mai talatin da bakwai a cikin shekara uku in ba su samu ba sai kisan ya hau kai ina fata an gane to iri wannan shine diya mai tsananin gaske to a kisan ganganci idan aka yafe wa mutum yana azumi kamar yadda in kisan kuskure mun san ana mutum ya kuskure ya kaɗe wani a mota ana azumin kwana sittin, ko ba haka ba a na ganganci ana azumi ba a yi saboda girman zunubin ya fi ƙarfin a masa azumi 16 a can a mistake ne kuskure ne a kuskure ne rashin sani ne kai kisan shine Allah ce to kayi sittin ya kankare maka to nan kuma ba kuskuren ba ne da gangan ne Allah bai ma faɗi abin da za ka yi ba sai dai ka zauna zama tsakaninka da Allah kawai ku yi reconciling illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kamar yadda Allah ya ce cikin suratul furqan yace wallazina لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما sai ya tuba zaman tuba tsakanin shi da Allah tuban da zai hada da nadama da alkawari da niyan ba zai sake aikata kisan nan ba har Allah ya ɗaura rayuwarsa sannan ya dukufa wajen ayyuka na ibada da ayyuka na alkhairi yanda in an je gobe kiyaman mamacin nan zai zo ya tsaya ya ce Allah a kwace mun haƙƙi na ya to kayi aikin da za a tara a biya shi wannan shi ne kisan menene kenan ganganci nau'in kisa na biyu kisan shibuhul amdi ko kuma mu zo hafa. mu zo na uku ya kamata a jera su a abin nan daga na ganganci sai na kuskure sai in between na uku alkhata mu je za mu da na biyu alkhata kisa na kuskure wa huwa an yaf'ala al-muslimu shine musulmi ya je aikata wani aiki wanda ma yubahu lahu fi'luhu wanda musulunci ya halatta masa ya yi shi min rimayatin au isqiyadin na koyon harbi ko na farauta shine yanzu misali mutum ne Allah ya haramta musulunci ya halatta mana farauta ko bai halatta ba ya halatta ya halatta mana koyon harbi ko bai halatta ba to kisan kuskure shine mutum ya je wajen yin abin da Allah ya halatta masa ya yi garin yin shi din ne sai ya yi kuskure misali an sa wani sajid a can ana koyon harbi da kibiya ko da bindiga ana yi ana yi ana yi ana koyo sai kawai ma malam sai abun nan ya zarce ya je ya samu wani can ba yana tafiya ya kashe shi ko kuma mutum gagada ya yi seti zai harbe ta zai harbe ya sake kibiya kenan sai wani mai keke fiwu ya zo ya wuce ta gaba sai ya same shi kaga garin yin abin da Allah ya halatta masa sai ya yi kuskure ya samu wani ba tare da niyya ba Au taqti'u lahmi hayawanin matsalan fatatishu alatu fatusibu ahadan fayamut ko an je misali ana yayyanka naman wata dabba ana sassarewa ana sassare ana sassarewa wal billah sai wani mutum kai ya zo ga ya tura hannu ga miya kawai hey abin da ya datse shi gariya ne kawai ya same shi a wuya yana abin nan haka yana datse kamar yadda ake bankare rago haka na layya a fare shi yana cikin wannan kawai ya ne ya ne kawai garin haka addan ya kwace ya samu wani fatatishul alatu sai wannan makamin kawai sai ya je fatusibu ahdan ta samu wani fa ya mutu ya mutu au yujrahu ko kuma aka ji masa ciwo wa hukumu hada nau'u min jinaya hukuncin wannan nau'in na kisa ko na laifin ka hukmin nau'i sani wato kamar hukuncin nau'in nan na biyu ne da za mu yi shi ghaira anna diyata fihi mukhaffafa sai dai shi diyan wannan idan mutum ya kisan kuskure haƙƙi uku ne ya rataya a wuyan shi haƙƙin 'yan uwan wanda aka kashe su ma za a kira su a ce ga wani fa ya kashe dan uwanku nan za a ba su option nawa biyu giya ko afuwa nan ba za a kawo kisasi ba don bai intending kashe shi ba sai a cire wancan na kisa don bai niyan ba amma wancan da yake shi yayi niyan kisan sai a sa cikin zaɓin da za a ba wa ‘yan uwan shi amma wannan sai a ba shi zaɓin diya ko afuwa idan suka ce ya bada da diya shi kenan diyan raƙuma ɗari ne amma ba za a tsananta su irin wancan na ganganci a ce ashirin da biyar masu ciki ashirin da biyar masu kaza ashirin da biyar masu kaza a'a za a sirka haka sannan na biyu idan aka ci an yafe shi kenan to kaga akwai haƙƙin 'yan uwa magada sai haƙƙin Allah shine da ya halicci wannan ran ya hana a salwantar da shi shine azumin kwana nawa 60 shi ba ya fiya sai dai in mutum dama yana da lalurar da dama baya ma'azini a rayuwarsa na ramadan to shi kuma babu substitute a ce in ka kasa azumin to ka ciyar da miskinai 60 ko kuma ka inta bayi a'a shi kuma babu wannan wa'annan jani gairu afin a nan mai laifin Allah ba zai kama shi da laifi gobe kiyama ba bi khilafi shibhil amdi ina fata an gane ko to sai mu zo na kisa na ukun shine wanda yake in between nan ya ɗauki ɓangaren ganganci nan ya ɗauki ɓangaren kuskure shine kayi intending ka daki mutum babu shakka kayi niyya har ka mare shi mari kai niyya ka masa kaga kayi nufin ka mare shi amma kuma sai ya mutu bisa kuskure bulala ne kake wa yaro kawai duk wanda ya kalli dorina dai ya san wannan dorinan dai baya kisa to ka yi niyan dukan amma ba ka yi niyan kisa ba so ya ɗauki wancan ɓangare ya ɗauki wannan ɓangare shine shibhul amdi wato kisan da ya yi kama da kuskure ya yi kama da kuma ya ɗauki kamannin ganganci ya ɗauki kamannin kuskure ina fata an gane ko wannan shine kuna faɗa da mutum ka tsinka mai mari kawai sai ya mutu da haka duk wanda ya sa a hankalce da ya san mari dai ba ka yi niyan kisa ba yan su magiya aka ciro kai aka da yaro sai ya rasu to dama farko idan ana so a yi jojin abin da ka yi amfani da shi in za a kalla shi zai kara tabbatar da shi kana da niyan kisa ko ba ka da shi ba duk wanda ya ga bulala yan dorina ko tsumagiya aka cire a nan a wannan bishiya aka zane yaro hayyarsa ko mutu ya mari wani haka ina fata an gane ko to wannan shi ma babu kisa babu kisa ba za a kashe mutumin da ya iri wannan ba sai dai diyansu diyan shi da zai bayan irin diyan na mai kisan ganganci ne za a tsananta masa shi da shibhul amdi wa huwa an yaqsud al jinayata shine yayi niyan yin ta'addancin amma dunal qatl banda kisa aw al jurhi ko yayi niyan ya jiwa mutun ciwo amma ka an yadribahu ba'dahu khafif bi asan khafifa ya bige shi dan bulala kadan sai ya ji masa ciwo wanda abin da ya amfani da shi din la tukta la taqtulu ga adatan a a hankalci a ɗabi'anci a ladanci abun baya kisa auyal kuma hubi ya ko ya naushe shi da hannun shi suna fada irdim a bayan nan auyal dirba hubi ra'asihi ko ya mai gware suna fada ya mai gware da kanshi haka yadda yan wrestling suke auyar miya hufi kalilin ma'i ko ya an tura shi a ruwa dan kaɗan haka wanda bai wuce abun nan idon sawu ba ruwan hmm, ko kuma wanda bai wuce gwiwa ba auyar siha fi wajihi ko kuma ya zo kusa da shi ana zaune haka mutumin na ya sha'afa ya sha gala kawai ya ce wayo Allah ya tsorata ya tsinke sai ya mutu mun sa ihu dai baya kisa amma ya rasu saboda ihu wannan au haddidahu ko ya tsoratar da shi sai ya mutu tsoratarwa mun san ba ta kisa ya ce mu kai wa haka eh ka shirya daga yau zuwa safe kabar duniyan nan ke kuma da ya je ya tsinke ya tsinke sai gudawa ne sai zawo ne mene mene ya tafi mun san dai tsoratarwa dai baya kisa to sai ya mutu ta dalilin haka wa hukmu hadha nau'i hukuncin wannan nau'i na kisa min al-jinayati an yujaba ala al-jani ad-diyatu ala aqilatihi wal kaffaratu alayhi liqawlihi ta'ala wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu kace duk wanda ya kashe musulmi da gangan babu shakka zai yanta bawa ko baiwa mumina sannan kuma ya ba da diya ga 'yan uwan shi eh, idan bai samu bawa ba ila ahlihi ya ba da diya illa an ya saddako sai da in sun ce sun bar masa sadaka diyan sun bar mai sadaka bi ma'ana sun yafe kenan ina fata an gane ko amma da wanda ya kisan kuskure da irin wannan kisa din yan uwa ne za su haɗu famili su haɗa kuɗi su biya kuma maza kawai ake ɗora banda mata ina fata an gane ko kuma ɓangaren uban yaron ne kawai Kanin mahaifin shi ƙannan mahaifin shi yayun mahaifin shi maza kawai banda mata banda yayun mahaifiyar shi da kannan mahaifiyar shi ta bangaren uwa waɗannan maza ta bangaren uwa ba sa ciki wannan yayo da kannai na bangaren mahaifi da yayun shi shi yayun shi shi mai abin nan wanda ya kisan wanda uba ɗaya ya haɗa su ko uba ɗaya uwa ɗaya duka za su haɗu so a rarraba musu alal i ƙadaruhu wa alal muktiri ƙadaruhu gwargwadon samun ka haka za a yanka maka so idan aka ga business ɗinka kai kana miliyan suna shigo wato irin irin irin ka za a sa maka kuɗi daidai irin ka idan aka ga samun ka, ɗan matsakaici ne haka irin haka idan aka ga samunka can ƙasa ne sai da selula kake yi da waɗansu abin nan to za a sa maka gurgudun ka kowa za a sa masa ya zo ya biya kuma ana shi ma ana ba da interval na shekara uku haka a zo a biya duka ba a ɗora mata domin a shar'ance mata ba masu aiki ba ne ba masu zuwa su nemo ba ne sai dai a nemo a kawo musu ne shi yasa shari'a kwata-kwata ba sa lissafin mata cikin ma'aikata ko ba abin nan shi yasa ba ta dora musu ba ta dora musu ba ina fata an gane ko to haka za a yi a biya wannan gaba daya ana rarraba ne ga 'yan uwa gaba daya danginsa su zo su biya saboda nan gaba in wani yaro ta kadari yana rashin ji a kaduna wani kawun shi a babban shi da yake zamfara zai taso wanda yake abuja zai taso wanda yake lagos zai taso a zo a yi mitin kai duk family ya ce karka jawo mana ba saboda sun san iya yi wata ta'asan duka ta menene ta shafe su to wannan zai kara musu kaimi su zamanto an samu combined force akan tarbiyyantar da yaran amma da yake ba ba shafi wani bai. yaron wani ya yi ta takadaranci ba ruwan yan uwan shi amma da ana shari'ar musulunci sun san duk inda suke in yayi abu na diya za a jawo su zai zakulo su to da sun ji wani yana takadaranci za zaka kullum aho an zo family meeting A kan wane eh ka natsu fa ka natsu ko ko a ce barni da shi ni zan dauke shi kaza kaza kaza kar ka mai da hankalinka kaza saboda an san in ya jangwalo wani abu kuma zai zama to involve to a takaicen takaice wannan dai shine nau'in kisa guda uku kisan ganganci kisan kuskure sai wanda ya ɗauki wani na kamanni na ganganci da kamanni na menene na kuskure duka waɗannan guda biyun ba a kisa ba a zartar mutum kisa sai wanda ya yi da gangan ne kawai kuma waɗannan biyun duka ana haɗuwa a biya wa mutum yan uwa da wancan tunda shi ya jangolowa kanshi idan Allah ya raya mu mako mai zuwa za mu tashi almada ta saniya ahkamul jinayat za mu ji hukuncin hukuncin domin kafin a zartar masa da hukuncin kisan sai waɗansu sharuɗa sun cika sai an yi lura da waɗansu sharuɗa kafin a zartar masa aka kama wannan aka samu ya kisan kai aka kawo shi sai aka samu ashe baban wanda aka kashe ne uba ne ya kashe ɗanshi shi kaga wannan ba za a kashe uba ba to kaga duk waɗannan su ne za mu ji dokoki da hukunce-hukunce ba kowa ba ne za a kashe shi don ya yi kisa ba kowa ba ne za a yanke mai hannu don ya yi satan dukiya ina fata an gane ka shigo ɗakinka an kama ɓarawo har an kai shi kotu ya sace maka miliyan ɗaya an fasa kofa kuje daga abuja an kama wani ɓarawo ya ma sata miliyan ɗaya ku kai shi kotu kafin da yana zuwa ya ga mahaifinsa ne a baba ne allahu akbar ai babana ne babanka ne ku je gida zance yanke hannu bai tashi ba ɗa baya zaman to dalili yanke hannun mahaifin shi amma in vice versa ne lashi Allah rufa mana asu malam kana da tambaya na eh ban gane ba mutum ne yana tuka mota ehe eh, eh. shi kwastar sun biyo shi don su kama shi ne ko don su kashe shi shi kenan shi ya kashe kanshi wancan ne don me ba zai rage gudu ba a ah, ɓarawo kana bin shi ya gudu ya je ya faɗi kai kana bin shi don ka kama shi ne ka tara ya mai laifi yawa shi ya laifi kuma yana gudu ya mutu a can shi ya sa yanzu misali a shari'a da wani kuna dan fada kuna ta can kai nuna mai yatsa sai ya cije ka ya rike kai kuma don zafi kai haka ka fisge hannunka sai ka biyo da haƙora biyu ya tsaka ya fito da haƙora ba za ka biya ba self defense ne Eh, eh, suna abin nan eh, shari'a za ta binci ba mu zo kan wannan ba punishment amma shari'a za ta duba waɗannan inda aka ziga sun suna da iko su ce ba za mu yi ba in su tariyo ne na soja na force wannan kes din su daban yawa mejo ne ya bada na ƙasa da shi kuma ya yi harbi kaga wannan akwai kes din su daban amma wannan kawai ogan mu ne mu yan daba ne oga ne zai ce ku je ku da ku kawai muna da iko mu ce mai ba za mu yi ba ko ba abin da zai same mu yes muna da iko saboda haka su ne su za a abin nan su za a abin nan ku ki mana wannan shine Allahumma izzal islam al muslimin wa azilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da' ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin اللهم اعط نفوسنا تقواها وذكر